أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sha biyu ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ɗari da talatin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'i zuwa bida'uwa na shek nasiruddin albani allah ya masa rahama muna magana akan bidiyoyin da ake yi lokacin ziyarar kabari a yau za mu tashi ne akan bid'a ta ɗari da hamsin da hudu ko mala ya ce asiyahu bitahlili bainal qubur ɗabi'an nan da mutane suke yi suna ɗaga sauti shine asiyahu suna cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bainal kuburi a tsakanin kaburruka yin hailala da yin zikiri a tsakanin kaburruka da niyyar Allah zai yi rahama ga su waɗanda suke cikin kabarin su kuma waɗanda suke yi ɗin da niyyar za su samu lada wannan bid'a ne ba za kuma a samu ladan ba don shari'a ba ta ce a yi ba so kaga la ilaha illallah abu ne mai kyau akwai wurin da shari'a ta ce a faɗi la ilaha illallah amma faɗin la ilaha illallah a makabarta ko a tsakanin kabari ana yi ana daga sauti wannan ba addini ba ne bid'a ne lam ya'ti bihi nassu shari'ar musulunci ba ta zo da shi ba babu wani nassin da ya tabbatar da shi so nisan ta sashe shefa alkhairi tasmiyat man yazuru ba'd al-quburi hajjan am wai ambaton wanda ya ziyarci wasu kaburruka a ware wasu kaburruka a ce duk wanda ya ziyarce su a matsayin alhaji ne shi ma haka ne ko kabarin shehu usman dan fodiyo mutum ya ziyarta da yawa ya je ya je sau wani adadi ai suna faɗa cewa a matsayin alhaji ne to akwai waliyan da aka ware su ma duk wanda ya ziyarce su to kamar matsayin alhaji ne to shi ma wannan bid'a ne babu alaƙa tsakanin ziyartar kabari da kuma kasancewar mutum alhaji duk da cewa ma'anan Alhaji ana nufin azzair ne mai ziyara to amma islahi ya tabbata cewa akan ce da mutum alhaji ne idan ya je aikin hajji ko umra kaɗai mutum ya je ba a ce da alhaji a da muka sani Yau sai inda ya je ya sauke farali to su ma sai su rinka kiransa kamar da ya sauke farali irsalu salami ila al-anbiya'i alaihimus salam biwasitati man yazuruhum aika wa annabawa sallama ta hanyar wanda ya ziyarce su shi ma bid'a ne dan uwanka zai je umra ko zai je makka ko zai je madina sai ka ce da shi da Allah idan ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ina gaishe shi ana faɗa ko yawwa to shi ma bid'a ne baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata na kwarai kada wani dan ka je ziyara kabarin annabi sallallahu ko za ka je madina wai ya ce da kai wai wai in ka je ka gaida ma'aiki ta ce da Allah idan an karasa a ce ma'aiki muna gaishe shi <laughs> to shi ma wannan bid'atun ne insirafun nisa'i yawmal jumu'ati limazaratin fi salihiyya akwai wani wuri da ake ce da shi salihiyya wurin ziyara ne mai yawa kabarruka ne da yawa a dimashq a salihiyya ake ce da wurin to ranar juma'a da an idar da salar juma'a sai ka ga mata da gudu suna tafiya wannan kabarruka